والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata ayoyinmu waɗanda muka saukar wa manzanmu waɗannan su ne ‘yan wuta kuma za su mu a cikin ta har abada makomarsu ta yi muni